Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niya sai kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan VOA voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Litinin goma sha ɗaya ga watan Satumba ranar da Amurka ke tunawa da cika shekaru goma sha shida da kai harin ta'addanci a kasar da aka fi sani da harin 9-11. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. A yau litinin ne ake sa ran mahaukaciyar guguwar nan ta arma za ta rage karfi yayin da take ratsawa a arewacin florida da kuma kudancin georgia shugaban amurka donald trump a karo na farko zai jagoranci amurkawa a yau litinin wurin tunawa da hare-haren ranar 11 ga watan satumba wanda aka kai wa new york da kuma washington a shekarar 2011 ƙungiyar 'yan bindigar somaliya ta alshabab ta kai hari a kan wani muhimmin gari da ke kan iyakar somaliya da kenya da safe yau litinin kanin labaran kenan rundunar tsaron najeriya ta musanta kashe mutane a wata arangama da aka yi da 'yan ƙungiyar ipob ne ban san da wannan ba domin inda ce akwai wanda an kashe ya kamata su je su iya kara wurin yan sanda a jamhuriyar Nijar kuma yan tireda a birnin Yame sun shiga yajin aiki sabili da ƙarin kuɗin shaguna yanzu ƙarin da sun ka yi sun buge shagunan gabaki daya sun ka ce yanzu bisa metar kare za su lissahi don ko a tana da wi metar kare daga jika 6 da dala 64 sun ka ce mu biya jika 40 gare ta ko yana yiwuwa bakin 'yan majalisar dokokin amurka ya zo daya game da batun 'yanci ranin da iyayensu suka shigo da su kasar ba tare da izini ba da ake kira dreamers muna da amsa a shirin namu Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam amma duka sai bayan kun sha labarai. A yau Litinin ne ake sa ran mahaukaciyar guguwar nan ta Arma za ta rage karfi yayin da take ratsawa arewacin Florida da kuma kudancin Georgia a cewar cibiyar da ke nazarin muguwar guguwa ta ƙasar Amurka. duk da haka masu hasashen yanayi sun yi kashedi cewar ambaliya da guguwar ta arma ta haddasa a gabar tekun kudu maso gabashin amurka na iya janyo barazana ga rayuwar bal'adama da kuma tsananta hali da ake ciki bugu da ƙari cibiyar guguwa ta ce akwai yiwuwar ratsawar muguwar iskar nan ta tornado a arewa maso gabashin florida da kudu maso gabashin georgia da kuma carolina ta kudu da yammacin yau litinin da daren jiya lahadi ne guguwar arma ta yi tsanani haɗe da iska mai ƙarfi da ke juyawar kilomita 155 cikin awa guda shugaba donald trump a karan farko a matsayinsa na shugaban ƙasar amurka zai jagoranci amurkawa a yau litinin wurin tunawa da hare-haren ranar 11 ga watan satumba da aka kaiwa wa new york da washington a shekara ta 2001 Trump zai yi bikin cika shekaru goma sha shida ne na tuna aikin ta'addanci mafi muni a ƙasar Amurka a fadarsa ta White House. Kana a yi tsit na lokaci kalilan a daidai karfe 8 da minti 40 daidai lokacin da jirgin farko da 'yan ta'addan alkaida da suka yi fashinsa suka afkawa cibiyar kasuwanci ta duniya a birnin New York. Wani jirgi na biyu ya sake afkawa bene na cibiyar kasuwancin duniyar bayan mintuna 23. kana wannan make kyambenan ya rushe da wuta daga bisani hayaki ya turnike wurin baya ga haka kuma trump zai halarci bikin tuna wannan rana a yau litinin a ma'aikatar tsaro ta pentagon da aka kai hari aka kuma yi mata mummunan barna yayin da jirgin fasinja ɗaya daga cikin jirage hudu da 'yan ta'addan suka yi fashinsa a wannan rana ya rafka ginin da safe yau litinin aka sauke tuta amurka a gefen ginin mataimakin shugaban kasa mike pence zai je jacksonville a jihar pennsylvania inda wani jirgi da shi ma aka yi fashin sa ya faɗi kan wani fili waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar 'yan bindigar Somaliya ta Al-Shabaab ta kai hari a kan wani muhimmin gari da ke kan iyakar Somaliya da Kenya da safiyar yau Litinin a cewar mazauna yankin. 'yan bandigan sun fara kai harin ne da ketowar alfajirin yau inda suka kai wa garin samame ta bangarori daban-daban in ji mazauna garin wasu mazauna garin na balet hawo su biyu sun ce mayakan na alshaba sun fara kai harin ne a kan wani sansanin soji mai tazarar kilomita shida daga arewa maso gabashin garin inda suka yi amfani da mota dauke da bam suka kai harin kunar bakin wake. majiyoyi sun ce sojojin da ke yankin sun janye zuwa cikin ƙasar kenya harin na biyu sun auna ofishin 'yan sanda ne a cikin garin inda suka yi amfani da irin salon harin farko a cewar wani tsohon babban jami'i na ballet hawo rahotanni sun ce an yi musayar wuta a tashar 'yan sandan mazauna garin sun ga mayakan al-shabab a kan titunan balad hawo kuma sun ji harbe-harben bindiga jefi-jefi 'yan sandan pakistan sun ce 'yan bindiga a birnin wato a cikin lardin baluchistan sun kashe mutane hudu 'yan hazara na ɗari kashiya marasa jayi binciken farko ya nuna cewa wannan kisan ta'addanci ne a cewar kwamishinan 'yan sandan keta ahmed ali khan yake faɗawa kamfanin dillacin labaran faransa waɗanda harin ya ritsa da su suna kan hanyar su ne a cikin mota tsakanin keta da iyakar afghanistan babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari nan da nan ko da yake 'yan hazara sun daɗe suna huskantar hare-hare daga mayakan sini yanayin saka suturar 'yan hazara a yankin yana sa a gano su cikin sauki tsakanin al'ummar yankin a don haka masu auna su na samun sauki wurin kashe su akwai 'yan hazara a kasashen afghanistan da kuma pakistan sai dai ba iya gano inda waɗanda suka mutum suke zaune ba. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi muhawara game da ɗaukar mataki a kan kira ga sabon takunkumi na tattalin arziki a kan koriya ta arewa a matsayin martani ga ci gaba da shirinta na makaman nukiliya da kuma gwaje-gwajen makamai masu linzami amurka ce ta shirya wannan kudirin na baya-bayan nan a matsayin martani ga gwaje-gwajen makamai masu linzami na ƙarƙashin ƙasa na cikon shida da pyongyang din ta yi ranar uku ga watan satumba wanda ake kyautar zaton shine bam ɗin hydrogen na farko wadda gwamnatin koriya ta yi kudirin na farko ya yi kira ga ɗora ta kunkumi na mai da iskar gas na kure ta arewa tare da ɗora hannu akan kadarorin shugaba kim jong un da gwamnatinsa a ƙasashen waje jami'an diflomasiyya sun ce sabon kudirin da za a bayyana da shi a yau litinin zai sabunta tsohon takunkumi da aka dora wa mai da iskar gas da kuma kwace kadarorin kim jong-un an shirya sabon kudirin ne bayan zazzafar tattaunawa da rasha da kuma china wadda dukkaninsu masu karfin fada a jini a wannan kwamitin sabon kudirin zai ci gaba da haramta aikewa da zani da kuma wato wanda daman yana kunshe a cikin kudirin na ainihi. Labaran duniya kenan kuka saurara. rundunar tsaron najeriya ta musanta kashe jama'a a aron gamar da aka yi tsakanin sojoji da 'yan kungiyar da ke ta da kayar baya a kudancin najeriya da ake kira ipop wakilinmu lamido abubakar na da ci gaban rahoton sanarwar baya-bayan nan da rundunar sojan najeriya ta fitar ta ce kungiyar ta ipop ta yada wasu hotuna na bidiyo a sashen sada zumunta na intanet kan cewar sun harbi mutane da dama yan kungiyar ta ipob lokacin da suka yi wa gidan musa inamdi kanu da ramikiya ko aig hosea hassan karma shine mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya da ke kula da shiya ta tara a ummu afiya da ke jihar abia kuma ya yi karin haske kan yadda lamarin ya faru da kuma matakan da suke ɗauka. Sojoji wai sun gyara APC nasu suna patro a tesa a kan patro kenan. Sun zo sun wuce wancan street wancan yana gaba da kofan shi Nambi Kano. To yaran da sun taru a wurin sun fara jafa musu dusu sun je fara jafa bokin kwalabi soja guda biyar an ji bishi ciwo a hannu. So sojoji kuma sun fara ah, harbe a iska. To bayan da sun wuce akwai wata matan da ta zo wurin ya me ya hada su da ita ne an zo asasare ta da aida akwai wani mobile policeman wanda ya je ina so ya siya kati na telefon na an kama shi an fara sassare shi da mun sani sun ji ciwo shi dan sanda nan da wata mata da wancan soja mun san su har ma an kai su clinic na police da wato bayan wani abu ya faru kamar su NIPOB din kamar ko akwai wasu da aka jikkata dan su nuna kamar an kashe musu mutane da dama to ne ban san da wannan ba domin inda ce akwai wanda an kashe ya kamata su je su iya kara wurin yan sanda. Kun ɗauki matakai na baza jami'an tsaro gudun abinda da ka iya biwa baya? Eh yanzu ma mun tura yan sanda suna patrolling wancan anguwa gaba gida kuma muna shawara members of public cewa kowane kowa da kowa ya ci gaba da ah, harkar shi. Wani ɗan kungiyar ta IPOB ya ce. At least 20 to 30 people who have been killed and several injuries and loss of properties and yana cewa ne lalle na tabbatar an kashe muna mutane kimanin ashirin zuwa talatin yayin da wasu da dama suka jikkata tare da hasarar dukiyoyi kuma za mu ɗauki wannan batu zuwa kotun duniya da kuma ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama na ƙasa da ƙasa domin lalabo mafita birnin umu ahiyade da ke jihar abia can ne aka fara wannan ɗauki ba daɗi don jin halin da birnin yake ciki na tuntuɓi wani da ke zaune a jihar kuma ga abin da yake cewa. Sunana sarki Alhaji Yaro Dallabi ni ne sarkin Hausawan jihar Abia. Wato irin yaran nan ne 'yan zaune gari banza sai su je su kwashe nan mutane ci shi sa sa ka amma mu kan mun gwada Allah jami'an tsaron mu suna kokari iyakacin kokarin su kamar ta bangaren kasuwanci da sauran hada-hada abubuwa na tafiya bisa kamar yadda aka saba misali eh abubuwa na tafiya Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakol Nigeria To a gaida Lamido, 'yan kasuwa birnin Yame sun shiga yajin aiki biyo bayan ƙarin kuɗin shaguna da aka yi kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin musulmin muni Barma ya aiko mana. a wata takarar da ta aike wa shugabannin kungiyar 'yan kasuwa hukumar sokojan mai alhakin tafiyar da al'amura a babbar kasuwa da ake kira kasuwar sama ko gramarshe ta sanar da ƙarin kuɗin hayar shaguna saboda wasu dalilai da aka danganta da komadar tattalin arziki matakin da 'yan kasuwar suka ce ba za su lamunta da shi ba mafari kenan da suka rufe shaguna a yau litinin sha 11 ga watan satumba ibrahim garba shine sakataren tsare-tsare a kungiyar 'yan kasuwa shago akwai kategori a akwai c akwai b akwai hall akwai sol yanzu ƙarin da sun yi sun buge shagunan gabaki ɗaya sun ce yanzu bisa metar kare za su lissahi don ko a tana da wi metar kare daga jikka shida da dala sittin da hudu sun ce mu biya jikka 40 gare ta b tana da eh, metar kare goma sha biyu abinda muke biyan shi jikka tara da dala 96 da yanzu sun ce mu biya shi jikka sittin sai yana da metar kare goma sha shidda da abin da muke biyan shi jikka goma sha biyu da rabi da dala ishirin da takwas yanzu sun kace mu biya shi shika tamanin. Jin wannan labari ke da wuya ministan kasuwanci ya kira wakilan 'yan kasuwar na babbar kasuwa don samar da masalaha a kan wannan rikici da tuni ya isa a kotun sasanta rigingimun 'yan kasuwa. Mun hito wurin ministir yanzu, ministri ya kwatanta muna ya ce yanzu mu yi kokari mu ta jitis ya zai sa jitis ta kiraye mu muna saurara in shishi ya kire mu abinda mun ka sani za mu ba shishi labari abinda muke so kuma za mu tambaya shiga shishi mun leƙa a cibiyar hukumar sokojem domin jin matsayinsu a kan wannan yajin aiki sai dai ba mu tarar da kowa ba to amma wata majiya ta bayyana cewa sun tare a kotun shari'ar tribunal de commerce a shirin fafatawarsu da bangaren 'yan kasuwa wannan na faruwa ne a wani lokacin da 'yan kasuwa ke korafi kan rashin ciniki in ji bubakar isuhu dan kasuwa a gran marshe yau kun dai ba ka sama abocin hira bane cikin kantinka kana ma kwana cikin kanti wallahi babu kasu babu komi yajin aikin na wuni ɗaya ya yi tasiri akan harkokin yau da kullum kamar yadda wasu mazaunan Yamai suka shaida mun. Sunana Musa da mu. Na zo sai kaya kamar fermitir da wasu abubuwa haka yanzu kasuwa yana ba su bude ba harka bai ba a ji ba a jara. Eh, ni ne Asmanu Adamu mai yaki ina kama a kiliyan kina da yawa kaya suna sai ga yamma kamfanin mu da zo da sayan iske kasuwa lige na kiri wanda suke sayan kaya ga yau suka ce min ai eh, yau suna ga zanga-zanga ne ce bai da matsala suka ci an kara kudin shago ne to gaskiya ya kamata a duba a gani wannan abun ba daɗi a kowane ini ina iya samun abin da ya yi miliyan biyu cikin kasuwar ga yau gashi na zo kasuwar tana dike kenan ni yau an a kowane ran shi ya ɓaci ni ne ina cikin ɓacin rai sosai a dai hankuri a gyara ya yi kwa. sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger. haka yake 'yan majalisar wakilan amurka Federica Wilson ta yi fice a matsayin wadda ke tsayin daka wajen kare hakkokin mata da kananan yara. Bayan dawowarta daga Najeriya inda ta je domin ganin halin da 'yan matan ƙungiyar wato da ƙungiyar Boko Haram ta saki suke. Mun zanta da ita kan batutuwa da dama da suka shafi 'yancin rani da ke Amurka. Na kuma tambaye ta ko yana yiwuwa 'yan majalisa su iya cimma matsaya kan batun shirin tsohon shugaban Amurka da ake kira daka wanda shugaba Donald Trump ya soke. It's going to be hard because of the ideology of some of our lawmakers who just think that immigration is making America too brown. Zai zama da wuya saboda irin aƙidar wasu 'yan majalisunmu waɗanda ke tunanin zama kaka gida na mai da Amurka launin ƙasa-ƙasa kuma ba sa son haka. Suna son in sun ce a sake mai da Amurka babba suna nufin a sake mai da Amurka fara. Saboda haka bakin hauren suna bakanta mazaɓin Amurka. Saboda haka yana da matukar wahala a shawo kan mutane waɗanda ke da irin wannan rashin fahimta a cikin zukatansu. Saboda haka suka tashi kuma abin da suka yi imani da shi kenan. kuma suna wakiltar mutane waɗanda suka yi imani da shi. Don haka in ka wakilci mutanen da suka yi imani da hakan, za ka yi zaɓe ne ba kaɗai saboda ka ba, har ma da lamirin waɗanda kake wakilta. Saboda haka sai mun samu tattaunawa da basira kan su wane ne masu hangen nesa. Sai mun samu kowane mutum da mai yiwuwa zai jefa kuri'ar a'a kan akalla rabin tattaunawar da masu hangen nesa na zahiri. Ya sadu da mai hangen nesan fuska da fuska ya saurari labarin, ya saurari inda aka kai, ya saurari fatarsu, burinsu, kila za ka taɓa zuciyar 'yan majalisun da aka aika majalisar su yi wani abu daban, kila za ka canza tunaninsu, saboda al'amari ne da ke kwan baya a matakin jihohi shiya da gwamnatin tarayya tsararraki da dama, kuma ban taɓa ganin shi da muni kamar na yanzu ba. Ina gaya musu kamar yadda na faɗa musu a majalisar jiha cewa suna da rayuwa a gaba kuma suna da mutane da ke ƙaunarsu kuma suna da mutane da ke goyon bayansu don haka dole ne mu haɗu mu yaƙi kuma mu canza tunanin mutanen da ba su fahimta ba ba su kaɗa ƙuri'ar haka saboda ba su fahimta ba ba abin da suka saba da shi ba ne kuma ba su sha'awar kaɗa kuri'a da zai saba wa waɗanda suka zaɓe su saboda suna buƙatar cin zaɓe kowace shekara. don haka sai ka shiga zuciyarsu da tunaninsu su jajirce su ci gaba da rubuta wasiku su yi amfani da shafukan sada zumunta su ci gaba da kasancewa manyan misalai wa tsararrakinsu saboda mu samu manyan abin kwatanci da za mu ba su goyon baya waɗanda za mu riƙe hannunsu mu ce malam ɗan majalisa ka sadu da mai hangen nesa wannan shine mai hangen nesa baka taɓa saduwa da mai hangen nesa ba Ka dai ji kalmar hangen nesa ne, amma ga mai hangen nesa na zahiri. Idan har mu za mu yi haka, mu ci gaba da yi musu yaƙi. Kamar yadda muka san abin da ya faru da 'yan matan nan ɗari uku a daji har shekaru uku amma suna da rai in har mun iya fitar da su daga daji a Najeriya daga Boko Haram lalle za mu iya dokar da zai taimaka wa masu hangen nesa. We have to fight and we have to change the minds and the hearts of people who don't understand. There's a place in your heart, and I know that it is love. Zainab Babaji da fassarar bayanin 'yan majalisa Federica Wilson a hiramu da ita to kada dai a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a agogo ma'anan Washington na karfe 11 da minti 18 na asuba ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi shi ɗare ɗan to shi mara. Masu sauraro a cikin shirin namu na yau, Assalamu alaikum, barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon. za mu ɗaura ne daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke tattauna wasu kaɗan daga cikin matsaloli da suka yi katutu a ɓangaren ilimi a jihar Kaduna, waɗanda suke kama da na sauran jihohin a baki ɗaya Najeriya. Babban baƙon namu, Comrade Shehu Muhammad, shugaban ƙungiyar ƙwadugo reshen jihar Kaduna, kuma daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci. ta jihar Kaduna, Kaduna State Agency for Mass Literacy a Turance. A yau za mu ɗaura daga inda yake zakulo matsalolin da kuma hanya mafita. An fitar da sakamakon waccan jaraba. eh su wanda suke su su aka ba hakkin tantancewa na wayanda suka ci da kuma wanda wasu ci ba abin da muke turka-turka da shi shine ita gwamnati tana ganin cewa ya kamata a ce sai wanda ya ci 90% ah, na jarabawan Shi ne ya cancanta ya zama na cewa ya ci gaba da koyarwa wanda ya ci kasa da wannan bai kamata ya zama na aji ba sai dai a sallame shi aiki to nan ne muka shigo muka ci a'a domin shi jarabawa ma kwata-kwata a tsarin na jarabawa na duniya gaba ɗaya ana bin shi duk inda ka kai matakin da ka samu rabi ka kai matakin da ba yabo ba fallasa so kaga wanda suke da wannan su ne wanda za a ce to gwamnati za ta iya shigowa domin ta ƙara ba su dama su je su ƙaro ilimi domin su inganta aikinsu a samu abin da ake so wanda suke ƙasa da wannan to mun yarda a canza musu wani aiki daban ko kuma wanda ba zai yi ba a samu a haɗa kuɗin shi na gratuity din shi da sauransu a bashi a sallame shi to a wannan muke yanzu amma ta wace hanya kake ganin ita wannan jarabawa ko da an tsamo waɗanda suka ci jarabawa za ta taimaka wajen inganta ilimi eh za ta inganta domin kaga ai kaman an yi tankaɗe da raraya ne domin a yanda ake tafiya kaman ana tafiya ne kawai a makanci ba a san wanda yake da kwazo ba ba a san wanda yake bai da kwazo ba so yanzu ka san cewa kana da waɗanda suna da wani mataki wanda yake kai gwamnati jihar kaduna tana ganin mai wannan matakin za ta iya aiki da shi wanda yake da ƙasa da wannan matakin yana da buƙatan a ba shi dama ya karo ilimi so kaga daga nan hatta su kansu wanda suka samu wannan matakin da gwamnati ta amince da shi su kansu sai an ba su wani horarwa wanda yake da su ƙara inganta aikin koyarwa ta yadda za a sami abin da ake so ah, idan ka duba za ka ga cewa malaman da muke da shi a makarantun gwamnati suna da inganci matuƙa daga fiye da malaman da suke a makarantun kuɗi da ake biyan kuɗi zabawa amma abin da yake dakushe kaifin aikin da suke yi shine rashin kula da hakokinsu saboda malami ne zai zo aji yana wata shi kanshi ya fito bai ci abinci ba iyalan shi ba su ci abinci ba ya wataƙila ma samu da ƙyale samu ya samu kuɗin da ya hau a saba ya zo makaranta baya tunanin kuma so kaga anan dole malamin nan zai tsaya a gaban allo yana koyarwa yana kuma ya zai koma sannan ma ya koma zai samu gidan shi ba wai ba su da ingancin da ya kamata su koyar bane ba ina mai tabbatar maka malaman makarantun da suke jihar Kaduna suna da cikakken inganci da za su koyar a kowane makaranta a Najeriya amma inda giza ke sakan shi ne wajen kula da hakokinsu a matsayin su na malamai da kuma goyon bayan da ya kamata a ringa basu domin su inganta aikinsu a nan ne matsalan yake wanda yake a jihar Kaduna muna da abin da ake cewa TSS eh, wanda ake ba abin da eh, malamai amma duk da haka wannan bai isa ba domin idan kana buƙatar malami ya je maka makarantar da ke wani ƙauye wanda yake za ga mashin ma ba zai je ba akwai inda mashin din zai tsaya sai an shiga kwale-kwale sannan tsallaka a je a samu al'umma wajen a ba su ilimi so ya kamata a ce akwai wani alawa na musamman na malaman da suke koyarwa a cikin irin wayannan ƙauyuku idan aka fito da wannan shi zai jawo hankalin malaman da suke da ƙwarewa na musamman su runduma su koma ƙauyuku domin sun san cewa albashinsu zai sha bamban da malamin da yake koyarwa a cikin birni idan aka yi wannan so kaga za a samu inganci na koyarwa daga grassroots daga ƙasa because yanzu in ka duba yadda ake tafiya shi ne yawancin malamu masu kyau suna cikin birni wayansu idan ka ce musu kayan koma da su ƙauyuka ko dai su aji aikin ko kuma su amince da su je amma kuma ba za su je kamar da ke bukata to wannan allowance din da za ka fito da shi shi zai jawo hankalin su su zanna sannan kuma ya zama na wa'annan makarantu da suke cin ayyuka nan ya zama na cewa malaman da suke wajen tunda za a samu malamai ne baki ba wai wa'anda suke wajen bane ba lalle ba lalle ne a samu wanda suke wajen ba ya zama na cewa akwai tanaji da aka yi musu wajen zama da kuma tsaro so ina tabbatar maka idan aka samu wannan za a samu haɓakan ilimi tun daga firamare har zuwa sakandare a jihar Kaduna da Najeriya gaba da. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa, za mu ɗaura daga inda muka dakata. Muna miƙa godiya ta musamman ga babban baƙon namu, Comrade Shehu Muhammad shugaban kungiyar kwadugo reshen jihar kaduna kuma daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci ta jihar kaduna kaduna state agency for mass literacy a turance sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku zama lafiya. A maza da mata don zan miƙewa. To, madalla gaida harande sai kuma kaɗan daga cikin ɗanbin rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ali Abdullahi doran Baga. ya ce ina kira ga hukumomi da kungiyoyin agaji na majalisar ɗinkin duniya a kan su ba da kulawa ta musamman don daƙile cutar kwalara a jihar borno duba da yadda cutar take saurin yaduwa sai kuma wasiƙa mai cewa salon voa hausa don allah ku isar mana da saƙonmu ga masu rajin kafa yankin biyafara da cewa haƙiƙa duk wanda bai ji barbato zai ji hoho kuma gwabzawar da aka yi tsakanin jami'an tsaron najeriya da masu rajen kafa yankin biyafura abin takaici ne da allah wadai daga ƙarshe muna fatan masu rajen kafa yankin za su mutunta doka da oda domin kaucewa jefa yankin cikin mawuyacin hali Saƙo daga sani sa'idu gairi a jihar zamfara da aisha alhaji lawalla gairi da ibrahim m abubakar maiduguri shi kuma mahmud salihu ƙauren namo da zamfara cewa yayi yin watsi da karar da sanata dina malaya ya shigar a gaban kotu inda yake kalubalantar yunkurin yi masa kiranye da wata kotun tarayya ta yi abin yabawa ne kuma hakan nasara ce ga al'ummar yammacin jihar kogi a yunkurinsu na sauya wakilin da suka zaɓa muna kira ga hukumar zaɓe ta ƙasa da ta hanzarta fitar da wani sabon jadawalin gudanar da wannan kiranyen kamar yadda kotu ta umarce ta wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi To mazauna yankin kogin isa na tafkin Chadi sai ku yi wa kanku kiyaman laili. Ku gaggauta barin wurin kamar yadda masana suka yi kashe da mummuna ambaliyar ruwa zai faru idan kogin ya tumbatsa. Idan kunne ya ji jiki ya tsira rigakafi kuma ya fi magani. Allah ya tsare mu daga dukan bala'o'i amen. Saƙo daga kuji matar amadu Abacha Macina. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi. Salam VOA Hausa. Hakika taron fahimtar juna tsakanin manoma da makiyaya da aka gudanar a masarautar Kwantagora da ke jihar Neja wani abin farin ciki ne, domin sai da zaman lafiya ake samun ci gaba. Kaɗan kenan daga cikin ɗimbin rayoyi da ku masu saurare kuke aikowa da Maryam Dauda ta karanto ga tishin muhimman kanan labarai da Baba Yakubu Makeri. a yau litinin ne ake sa ran mahaukaciyar guguwar nan ta arma za ta rage karfi yayin da take ratsawa arewacin florida da kuma kudancin georgia a cewar cibiyar da ke nazarin muguwar guguwa ta kasar amurka duk da haka masu hasashen yanayi sun yi kashedin cewar ambaliya da guguwar ta arma ta haddasa a gabar tekun maso gabashin amurka zai iya janyo barazana ga rayuwar bil'adama da kuma tsananta hali da ake ciki. shugaba trump a karo na farko a matsayinsa na shugaban kasa zai jagoranci amurkawa a yau litinin wurin tuna hare-haren nan ta ranar 11 ga watan satumba da aka kai wa new york da washington a shekarar 2001 to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabatar muku hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma ku saurari shirin musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya muhawara a shafinan na Facebook da kuma Twitter. Idan muka dawo a shirinmu na ƙarshe a yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan hukuncin da kotun tarayya ta yanke da ya ba hukumar zaben Najeriya damar ci gaba da shirya yi wa ɗan majalisa Dino Malaye na jihar Kogi kiranye. Za ku kuma iya samun ƙarin bayani kan abin da muke son mu ji ra'ayoyin naku a kullum a shafinmu na intanet ko kuma Facebook. yanzu a madadin baba yakubu makeri da malama juli da ma injiniya mu alheri ke muku fata alheri sai a dakaci shirin yau da gobe.